babbar gadar jimeta ta taimaka wa jihar adamawa dunkulewa wuri guda tun bayan kammala gadar shekaru 42 da suka gabata an samu saukin zirga-zirgar sufuri da inganta harkar kasuwanci a faɗin jihar baki ɗaya amma lalacewar gadar ya sa wasu fara zargin sakaci da rashin kula daga ɓangaren gwamnatin tarayya a gyara mana wannan wurin domin muna samun damuwa yanzu ko yara kanana ne ba su isa su bi wannan wurin ba domin suna ballawa kuma suna cire mana yanzu waɗansu wuri ma a cikin abin nan blom da aka sa nan yana ta kakaryawa wayansu ma ba su yadda su taka wurin nan domin saboda yadda aka cire karafunan da ke bakin eh, gadan nan duka an lalatar yanzu kuma masu zuwa yawancin da dare waɗansu suna mana bayan gida akan hanyar nan tsabtace gadar da tsaro da inganta hasken fitilu da karancinsu ke haddasa hatsura na cikin matakan da hukumar kula da gyara titunan tarayyar najeriya wato fema rashin jihar adamawa ke ɗauka mataki na farko musa masu gadi idan hakan bai wadatar ba dole sai mun tafi mataki na biyu wanda za a iya sa ko kyamarori da za su kula mana cewa ga abubuwan da ke faruwa kaga wannan mataki ne da za a iya sani kai tsaye ga abin da ke faruwa a mataki immediately wanda akwai kasashen da suka ci gaba suna da waɗannan kimarorin da suke ba su information kai tsaye suke samu to sai dai wasu marasa kishin ƙasa na mai da hannu agogo baya wannan bridge na da ya taimake mu is a big achievement an san bashi ana ce su yan iska suna ci karafuna suna ci suna san naira biyar biyar naira kwanakin ba wani ya fado ma cikin ruwa a nan har ya mutu nan cibiyar saye da saye da tsoffin karafa kenan a kasuwar bola sama da mutane dubu biyar ne ke ci a karkashin kungiyar 'yan fanteka to wannan karfe na gadon jimeta da ake zargin akwai masu ballewa ba zargi ba ne lalle alal hakika akwai masu ballewa amma mu ba mu san su ba ba ma saya mu ba mu san shi ba mu 'yan kasuwa ne kamar sauran 'yan kasuwa idan mu dinnan masu sayan kayan sata ne musamman kayan gwamnati to ina mai tabbatar maka da mu zauna a kasuwan nan ba shekaru uku kacal aka kammala gina wannan gadar mai tsawon mita 1422 a shekara ta 1978 ne tsohon shugaban najeriya a mulkin soji olusegun obasanjo ya bude wannan gadar a hukumance to sai dai sace irin waɗannan karafa a yanzu da ke zama kariya ga wannan gada na jefa fargaba a zukatan al'umma wajen komawa gidan jiya